Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 30 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shugaban ƙasar Nijar Bazan Mohammed ya je jihar Agada ziyarar aiki inda ya jagoranci wani taro a kan harkokin tsaro. Bayan haka za ku ji cewa yayin da babbar sallah ke karatowa farashin kayayyakin masarufi na ci gaba da yin tashin gauran zabi a Najeriya wasu 'yan kasuwa sun koka akan batun. to wallahi farashin kayan yanzu sai dai addu'a a sai dai wanda adda amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah don saboda tumatur yanzu kwandon shi ana sai da ba ke dubu biyar sai muna sai da dubu biyu da ɗari hudu momi suna zuwa yan muwa gaya musu wallahi sai dai su tafi su wani bi wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya bi ragi a rage mai ya saya To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma muna nan tafi da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To Amurka ta kare matakin da ta ɗauka na farfado da hulɗar diplomasiya da shugabannin Taliban na Afghanistan. Tana mai cewa mayar da ƙasar saniyar ware ba zai iya taimakawa Washington cimma manufofinta a can ba. wakili na musamman kan afghanistan thomas west ne ke jagorantar tawagar amurka a tattaunawar farko da za ta yi da manyan wakilan taliban cikin sama da watanni uku a doha na qatar gwamnatin amurka ta dakatar da tattaunawar a cikin watan maris lokacin da kungiyar masu tsatsauran ra'ayin islama ta yanke shawarar ba zato ba tsammani ta hana dukkan 'yan matan afghanistan komawa karatun sakandare adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani lamari na safarar mutane a jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka ya kai 53 bayan da ƙarin wasu mutane biyu suka mutu a ranar laraba an fara gano gawarwakin bakin haure 46 a cikin wata tirela ne da aka yi watsi da ita a ranar litinin a san antonio hukumomi sun ce zafin da ke cikin motar ya haura zuwa ma'aunin celsius 39 kuma babu alamun ruwa ko na'urar sanyaya wuri ko hanyar samun shakar iska a cikin motar lamarin dai shine mafi muni a yunkurin safara da fasakawarin mutane akan iyakar amurka da mexico Gwamnan Texas Greg Abbott ya sanar a ranar Laraba cewa sojojin jihar za su kafa ƙarin wuraren bincike manyan motoci akan manyan titunan. ma'aikatar tsaron kasar rasha ta sanar a yau alhamis da janyewarta daga tsibirin da ake kira snake island na kasar ukraine rasha ta yi amfani da tsibirin ruwan bahar aswad wato black sea da ke kusa da birnin odessa mai tashar jirgin ruwa a matsayin wurin shiri bayan kwace shi a farkon yakin da ta kaddamar a ƙarshen watan fabrairu sanarwar ta ranar alhamis ta zo ne bayan harharen da sojojin ukraine suka kai kan matsugunin rasha a tsibirin rasha ta ce matakin da ta ɗauka wani abu ne na fatan alheri kuma ya nuna cewa ba ta shiga cikin harkokin da majalisar ɗinkin duniya ke yi na samar da hanyar fitar da kayayyakin hatsi na ukraine zuwa ƙasashen waje shugaban ofishin shugaban kasar ukraine vladimir zelensky andre yermak ya tabbatar da janyewar rasha daga tsibirin Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Isra'ila sun kada ƙuri'a a yau Alhamis don rusa majalisar dokokin kasar lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗa gwiwa da ta shafe shekara guda tare da tura ƙasar zuwa zaɓe na biyar cikin ƙasa da shekaru hudu. Prime Minister Naftali Bennett zai sauka daga mukaminsa inda zai miƙa shi ga ministan harkokin wajen ƙasar Yair Lapid wato abokin aikinsa wajen kafa ƙawancen jam'iyyu masu ra'ayi daban-daban da suka balle. An shirya yin sabon zaɓe a ranar ɗaya ga Nuwamba. Ana sa ran Lapid da tsohon Prime Minista Benjamin Netanyahu za su kasance cikin manyan 'yan takara a zaɓen. Sai dai Bennett ya ce ba zai tsaya takara a zaɓen ba. Shugabar kasar Sin Xi Jinping ya isa yankin Hong Kong a ranar Alhamis domin bikin cika shekaru 25 da mayar da birnin daga hannun Birtaniya zuwa kasar Sin. Shi ya isa ne ta irin jirgin kasan nan mai gudun gaske ziyarar da aka yi imani ita ce ta farko a wajen babban yankin kasar Sin tun bayan barkewar annobar cutar COVID-19. An daɗe ana gudanar da bikin miƙa mulki na rana ɗaya ga Yuli da zanga-zanga amma ba a sa ran gudanar da irin wannan zanga-zangar a bana saboda tsauraran matakan tsaro da kuma barazanar annobar ta COVID-19 da ake ci gaba da gani. tun bayan zanga-zangar neman kafa dimokuraɗiyya a hong kong a shekarar 2019 ƙasar sin ta ɗauki matakai ciki har da kafa dokar tsaron ƙasa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Shugaban kasar Nijar bazan Muhammad na ziyarar aiki a jihar Agadez inda ya jagoranci wani babban taro akan sha'anin zaman lafiya, inganta tsaro da kuma zamantakewa. shawo kan matsalolin ta'addanci da suka addabi yankin sahel da jihar agadas mai makwabtaka da kasar libya da ta fada cikin rikici tun bayan kifar da gwamnatin muammar gaddafi na daga cikin mahimman batutuwa da taron ya mai da hankali a kai domin lalubo hanyoyin magance su ga rahoton da hamid mahmud wakilin muryar amurka ya aiko mana daga birnin agadas domin shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi yankin Sahel da kuma jihar Agadas mai makwabtaka da kasar Libya wacce take fama da rikici tun bayan kifar da gwamnatin Kaddafi shugaban Nijar Bazoum Muhammed a wata ziyarar aiki da ya kawo a Agadas ya jagoranci wani babban taro kan batun da ya shafi zaman lafiya, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. Taron wanda ya samu halartar wakilai sama da ɗari biyar da suka fito daga wasu sassan ƙasar Nijar da ma ƙasashe makwabta irin su Mali da Libya za su nazarin hanyoyi jam'iyyun da suka ganin za su taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci a yankin sahel wannan ya saya shugaban na nijar muhammed muhammad yiwo mahalarta taron bayani akan mahimmancin taron ya ce mun yanke shawarar shirya wannan taron ne domin tattauna batun matsalar tsaro da ta'addabe mu wannan haɗuwa ta agadas babbar dama ce domin yin shawarwari masu fa'ida kan matsalar tsaro da kuma ɗaukar matakan da suka wajaba domin fuskantar waɗannan ƙalubalen barazanar da zaman lafiya da kwanciyar hankali suke fuskanta matsala ce da ta shafi kowa da kowa da za su ba da tasu gudunmawa ya kamata a tanadi duk wasu hanyoyin dakile wannan matsalar wannan shine maksudin shirya wannan taron batun kasar libya da ake wa kallon wata kafa ta samun haramtattu batun makamai ya ɗauki hankulan mahalarta taron da haka abdulrahman abubakar turawa wanda shine magajin garin agades ya yi kira ga al'umma na su tashi tsaye wajen bara tasu gudummawa domin magance matsalolin tsaro kun san da agades wuri ne wanda yake duk da tashin hankalin da ake samu cikin wasu bangare na mu na afirka munan wurin akwai kwanciyar hankali al'ummar da ke zamna cikin wannan yanki na tanere ta kara karfafa zumunci da sa ido bisa abin da bai kamata ba na rashin tsaro a zamana duka al'ummomi waɗanda ke nan cikin wanga yanki a ƙara ƙarfafa sojuna kuma a ga menene ke iya kawo wani tashin hankali duka ya nemi matakai waɗanda ya kamata duka tare da al'umma kowane fata mahalarta taron ke da shi idrisu hamidu mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar agadas fatan mutum da shugaban kasa bazu muhammad allah ya kawo shi mun rubuta masalolin tsaro region ke agadas da kanta tana da masaloli da yawa mun fada ma hukumar niger mun ce musu akwai matsala saboda akwai the group army étrangère wanda suna nan suna yawo cikin kasan mu sun saurin da suke shiga wurin da suke fita wurin da sojan mu ba su isa kenan wannan ma matsalar nan mun rubuta mishi ita mun ce mishi yanzu akwai wasu 'yan tawaye da za a yi nan arewacin Nijar. To waɗannan abubuwa president de la republique ya saurari abin da muke fada mishi ya tauki matakin da za yi saboda kwanciyar hankali ya komo a kasan mu. Ana fatan wannan taron da ya masa masana sha'anin tsaro wakila al'umma da ko masu ruwa da tsaki kan tsaron zai taimaka wajen shawo kan wannan matsalar. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Hamid Mahmud. A Najeriya farashin kayayyakin masarufi na ci gaba da hauhawa duba da cewa babu wani tsayayyen farashi da ke da ka'ida a ƙasar. Hakan ya sa a duk lokacin da bukukuwan sallah ko kirsimeti har ma da azumin watan Ramadan suka karatu, sai farashin musamman na abinci ya yi tashin gwauron zabi. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar ta tattauna da wasu 'yan kasuwa game da wannan batu a birnin Abuja. A ranar Alhamis ɗinnan ne dai kasar Saudiya ta sanar da ganin watan babbar sallah wadda ya yi daidai da talatin ga watan Yunin 2022. Dalilin haka ne na ziyarci babbar kasuwar wuse da ke Abuja don jin yadda farashin kaya suke a wannan lokaci. Ga kuma abin da wasu daga cikin 'yan kasuwar ke cewa. Sunana Ibrahim ina sai da kayan provision kamar su shinkafa, su wake, su taliya, su sauran kayayyakin abinci. A gaskiya ne farashin kaya yana ta hawa wani sa'in za ki samu sauki wani sa'in kuma za ki ga abubuwa suna ta hawa kamar kalan su siga da azumi dai mun sai da siga buhunta dubu ashirin da biyar da ɗari biyar amma yanzu gaskiya farashin ta ya hau ya kai wajen dubu ashirin da tara da ɗari biyar. Sama saman bita da muna sai da ta pieces ta ɗari shida da hamsin yanzu to ya ƙara kuɗi ya koma ɗari bakwai. Man gyaɗa shi ma gaskiya ya ƙara kuɗi ya koma talatin da biyar has da shida ma wani guri ana saidawa. Su shinkafa tu an saida shi ɗari takwas da azumi amma yanzu shinkafa da yake sallah ta ƙara gabatowa abubuwan da sun yi tsada muna saida muna saida mudin shi dubu ɗaya buhun kuma ashirin 29. Sunana Zakariya Mika'ilu. Ina sai da wake da shinkafa da magi da sauran abubuwan duka. To yanzu dai kafin sallan nan yanzu dai shinkafa yanda yake dai haka yake. Buhun shinkafa 50 kg ana samun shi kan sari dubu ishirin da bakwai. Wake kuma buhun wake dubu hamsin da biyar. Gishiri da magi kowane ya kara kuɗi. Paket ɗin magi 600. shida. Da yake magi kala-kala ne akwai na 700 bakwai akwai na 800 takwas shida duka akwai. Gishiri kuma 250 biyu da hamsin. Wan keji karami kuma 150. da hamsin. muna kira ga shugabanninmu su taimaka mana su kawo mana canji yadda abubuwan suke ta hawa kuma mutane ba su da kuɗin saya. Sunana Abubakar Sadiq to wallahi farashin kayan su sai dai addu'a abin sai dai wanda adda amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah don saboda tumatur yanzu kwandon shi ana sai da ba sake dubu biyar dankalin tura muna sai da kwando ne dubu uku da ɗari bakwai tattasai muna sai da dubu biyu da ɗari hudu ta kuma dubu uku kashin doya dubu bakwai da ɗari biyar. Komi suna zuwa 'yan mun ya musu wallahi sai sai su tafi su wani bi wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya biɗe ragi a rage mai ya saya. Abdullahi da ke sayar da kayan miya ya bayyana dalilin da ya sa kayan miya ke tsada a wannan lokaci. Lokacin ruwa ne yanzu kayan yana tsada. shine matsala in bayan ruwa wannan shine kayan zai zo ƙasa. ko me masu sayan kayan miya da na abinci ke cewa rukayya suleiman mai sana'ar sai da abinci ne a kasuwar wuse da ke abuja kayan miya akwai tsada sosai siya ba ma samu da sauki ba na dai manaji ne kuma gaskiya abubuwan suna da tsada sun yi tsada wannan doya uku kin gan thousand eh, kin gan irish nan wallahi kowane kwando ɗaya 3000 eh, mun biyu muka iya siya duka abubuwa sun yi tsada da onions kuma babu ma tumatir ma boss ba na 500. Dama dai bankin duniya ya fitar da wani rahoto da ke nuna cewa kimanin mutum miliyan bakwai ne a Najeriya suka kara fadawa cikin talauci a bara sakamakon kara hauhawar farashin kaya a kasar. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Hawa Umar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman. Yayin da shekara ta 2023 ke ƙara karatowa, 'yan siyasa na ta fafutukar neman ɗare kujerun madafun iko a zaɓuɓɓukan da za a gudanar baɗi. Babban ƙalubale da Najeriya ke fuskanta ita ce ta tsaro. Lamarin tsaro ya ƙazanta a ƙasar ta yadda a wasu wurare al'umma suna ƙauracewa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Wasu an karkashe 'yan uwansu an lalata dukiyoyinsu. Hanyoyi da dama a sassa daban-daban na kasar ba sa biyuwa saboda satar mutane a karbi kuɗin fansa da sauran matsalolin da ba sa kirguwa. Kan haka ne al'umma ke tantamar yadda zaben na baɗi zai gudana cikin wannan yanayi na rashin tabbas. Mr. Mark Amani da ke sharhi kan lamura ya ce abin takaici ne yadda masu rike da madafun iko a Najeriya suke rikon sakainar kashi ga lamuran tsaro sun dukufa wajen neman mukaman siyasa. A gaskiyar magana duk wanda ya ce ya san yadda Najeriya za ta kasance a 2023 gaskiyar magana harshashen da mutane suke yi ina ganin kamar kawai ana faɗa ne domin abubuwan da muke yi ma tukuna shan akwai alamar gaskiya ne babu ai da akwai gaskiya ne abu ne mai sauki kasa aka ce akwai shugaban kasa akwai gwamnoni akwai ciyamomi akwai mimbobi ministoci suna nan amma sai a wayi gari kwata-kwata ma mutum ya rasa eh, sanin ina ne kasan nan kasa gaba ne to saboda haka najeriya dai ko muna so ko ban maso kasar mu amma ah, da yake ana kara kakan zaɓe ne kana ganin kamar matsalolin tsaron nan za su ah, bari a aiwatar da wannan zaɓen kuwa su waɗanda suka hana kasan nan zaman lafiya fa ana fa magana da su an san su an san ko su wane ne amma a fito a gaya mutane gaskiya shan in ma akwai wani abu wanda dama ake buɓoye mana to don a zauna lafiya duniya ta san cewa 'yan najeriya suna da mutane masu faɗa ji. to rashin faɗin gaskiyar nan shine a mashin idan har zabe mai kama da wannan 2023 tana kunno kai ga rigingimu tun da muke ji ma a can gefe-gefe sai gashi yana nan yana ta shiga har ya zo wuce yana ya ma yana gab da shiga a fadan shugaban kasa to kinga in za a yi zabe a jiha guda ɗaya za a tattaro jama'an tsaro sama da dubu talatin to idan kuma ka ce za a zo a yi zaɓe jihohi guda talatin da shida ina ne za a je a samu aron jami'an tsaro da za a zo a yi zaben nan hankali kwance shi safa dole ne ko muna so ko ban maso sai mun giya kanmu gaskiya ni abin da ke bani mamaki ma da tausayi za ki ga mata masu ciki ƙananan yara da wanda bai ji bai gani ba su ake bubbugewa ga waɗanda aka zauna aka shirya dukkan komai da su ba ci musu komai amma a yau maganar da ake ciki babu mutumin da yake bacci da idanansa biyu a najeriya sannan a haka tuni ni na tabbatar miki abin da ba mu taɓa tunani ba shine za mu gani idan ba mu mai da hankali ba za zuwa waye gari ya'yanmu jikokinmu za su zo suna zitsine mana akan irin shukan da muka yi su su zo su girba a cikin kwanakin nan ana neman mafita ne musamman game da matsalolin tsaron nan sai ga gwamnan jihar zamfara yana batun cewa za a gwamnati za ta taimaka mutane su mallaki makamai domin kare kansu kana ga kaman wannan ita ce mafita a jabirin wannan magana kawai zance ne irin nasu ne yan siyasa kuma da zara aka ce wannan abin ya zo ya fi karfin mutanen zamfara wannan abin zai bazu ne zai shiga jihohi da dama kuma ta za a zo a juyo da shi ya zama rigingimu na addini to ina mafita wato mafita shine wadda take cewa su ne dattawan arewacin najeriya su yi maza-maza su a kira taro na musamman na dattawan arewacin najeriya matakin da gwamnan zamfara yake sai dauka ba zai haifar mana damin ido ba ya janye kawai a nemi fita su waɗanda suke ta tinkarar mutane suna ta karkashewa su fa tuna cewa su ma fa ko a dade ko a juma ko a dade su ma fa za su mutu ko shakka babu idan tafiya ke tafiya ‘ya'yansu jikoki za a zo ana ta nuna musu irin masifa da bala'in da kakanninsu iyayensu suka jawa kasa shi yasa suka samu kansu a rayuwa mai kama da haka Allah shi kyauta Jami'an tsaro masu kayan sarki da na farar kaya suna aiki ba dare ba rana wajen tabbatar da tsaro a ƙasar sai dai yawansu ya kasa idan aka kwatanta da yawan al'umma da ke zaune a Najeriya. Alhaji Muhammadu Yaro da ke garin Kwa a karamar hukumar Kwamfan a jihar Filato ya ce ganin yadda ake kashe mutane ba kakkautawa a wasu wurare dole ne hukumomi su ɗauki matakan dahir na kawo ƙarshen waɗannan bala'o'i da suka addabi ƙasar. Kullum ana kashe mutane, an hana mutane noma, an hana 'yan kasuwa. amma abin mamaki gwamnati tana nan kama ba gwamnati yawan mutane miliyan ɗari biyu da hamsin da a ce kudin najeriya gaba ɗaya ba su kasa da kowane ofis a najeriya ba su kai miliyan biyu ba to kenan kuwa kamata a ce soja kawai a najeriya ba a ɗaukar miliyan goma sha biyu da yan sanda a ƙara miliyan uku sibiti a ƙara miliyan uku kwastan da ba ga kowane miliyan uku amma soja su kai miliyan goma sha biyu amma ba za a yi wannan ba sai waɗannan mutane yan siyasa sun rige kuɗi da suke ɗiba wannan in ana son mu a Najeriya talaka Najeriya cin wajen kasar nan to sai wannan kuɗi da ke kwashewa da member na Hausa da Hausa da sanata sun bar wannan kwashe wannan kuɗaɗen na aka rike kuɗaɗen su kwashe wannan a ɗibe al'umma a bi hanya da za a ɗibe mutum kirki a wannan security. Da insha Allahu Rabbi za mu samu sauƙa wannan lamarin. To amma su jami'an tsaro suna cewa suna iyakan kokarin su kuma an samu sauki game da waɗannan matsalolin tsaro. Aji ina ganin waɗannan mutane suna yin ƙoƙarin. Hmm. Ba wani ce ba sa yi ba amma sun gaza. Dalilin gazawa ana shigar da harkan siyasa a cikin jirgi. Kuma ba kallo ba komai suke gani ba suna ganin su suna daji suna harkan tsaro. Sai gashi memba na Hausa member house of senate a shekara hudu ne kwaje naira biliyan biliyan hudu da wani abu saboda haka shi kadai hmm. member na sarar da shi saboda wani miliyan biliyan uku shi kadai su suna nan a daji ba dare ba rana to dole ne a kyautata musu a kinkarin su da ake ba su kuɗi a tabbatar kuɗin ana ba su sannan ana kyautata rayuwarsu kamar su gyara wani lamarin kuma sai an kare zaɓe don kullum ana kashe su. Ita ko Hajiya Binta Musa Kabir da ke aikin wanzar da zaman lafiya ta gargaɗi matasa ne kansu kaucewa shiga bangar siyasa. Ni 'yar ƙasa ce wacce nake kishin ƙasata kuma ina son kowane mutum yaro da babba da eh, matashi ya san cewa ba mu da wata ƙasa in ban da Najeriya. Idan muka yi ƙoƙari muka gyara namu ayyukan to idan muka koma muka addu'a Allah sai an sa mana addu'o'i mu kuma shi gyara karkare ne irin gyaran da zaka yi komai kankantan gyara gyara ne idan aka taru aka gani yau an je an yi zaben nan koma waye a yi zaɓe ba a yi tashin hankali ba ba a kashe matashi ba bare a rage mana yawan su ba a sa wasu iyaye kuka ba bari su ce an rage karfi a cikin gidansu idan aka yi lafiya aka fito da result babu wani matashin da ya shiga tashin hankali ba a kona ko ina ba ba a kona mota ba ba a kona wurin sana'antu ba ba a sa taya an kona a titi ba wani shashi bai yaƙi ya shashi ba to kin gani ya nuna cewa ɗan ƙasa ya kasance mai ɗabi'a da ɗa'a na uku bayan wanda za su hau sun hau mulki ya rage nasu idan suka yi mai kyau ruwansu idan ba su yi mai kyau ba ruwansu dukanmu dai 'yan najeriya ne amma dai idan dai ba a rasa rai ba kin gani ai kuma ya yi daidai to tun da in akwai matsala akan shugabanni to saboda me mu talakoki da muka fi yawa ba za mu wa kanmu gata ba ai kana mutuwawa wanda ya cancika ka mutum shi ne to ya kamata mu gane cewa mu muke zuwa mu zaɓe su Allah kuma ya basu su hau to bai kamata a ce sai mun zub da jini don su su hau mulki ba a kasari ma idan suka hau ma mantawa da kowa suke to shin akan me wani dan shine babba wani dan shine auta wani dan shi yake samu abin da za ka gida mai je mutu a banza tan Allah to muna son ku taya mu kiwata kanku da lafiyanku da rayuwarku saboda muna so gobe mu celebrating ɗinku. Al'ummar Najeriya dai na fatar lamura za su daidaita don kowa ya samu nutsuwa da walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. cuta rage mota zanto kaucewa madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. farko dai za ku ji cewa akwai damuwa da rudani a kulob din liverpool ta kasar ingila game da batun sabunta kwantaragen dan wasan gaba Mohamed Salah a yayin da tauraron kasar Senegal Sadio Mane ya bar kulabin ya koma bayan Munich ta kasar Jamus. Wannan shine shekaran ƙarshe na kwantaragin Mohamed Salah da kungiyar Liverpool. Ya zuwa wannan lokaci dai babu wani alama da ke nuni da cewar Mohamed Salah zai tsawaita kwantaraginsa da kulab din. Shi kuwa Romelu Lukaku ya koma kulab din Inter Milan ta kasar Italiya bayan shekara guda da yi a club din chelsea kasar ingila club din chelsea dai a kakar kwallon kafan bara ta biya zunzurutun kuɗi fam ɗin ƙasar ingila miliyan 97 da dubu biyar amma kafin wani dogon lokaci sai lukaku din ya fara korafin bai jin daɗin zamansa a club din chelsea din an dai fahimci cewa lukaku bai cika bugawa club din chelsea wasa a kashin farko ba amma duk da haka ya ce wa kulob ɗin kwallaye goma sha biyar a wasannin da kulob din ta yi shi kuwa tauraron kulob din kwallon kafa na liverpool a da sadio mani ya alƙawarin shimfida ciyawar zamani a filin kwallon kafa na garinsu bambali wannan yunkuri na samar da ciyawar zamani a filin kwallo ya biyo bayan wasan kwallo ne da ya gudanar da abokansa na gida a garinsu bambali inda filin ya face-face da ruwa ya ce za a shimfiɗa ciyawar a watanni shida ana mutunta sadio mani a garin sa sabili da ɗimbin ayyukan taimako da kuma jin kai da yake gudanarwa ga al'ummarsa shi ko gabriel jesus ɗan ƙwallon manchester city ya bar kulob ɗin ya koma kulob ɗin arsenal kan kuɗi fan miliyan 45 na ƙasar ingila ɗan ƙasar brazil mai shekaru biyar. kulob da dama a ƙasar turai suna buƙatarsa gabriel jesus ya buga wasanni guda 236 wanda ya ciwo mata kwallaye 95 sai kuma wasan guje-guje da ake gudanarwa a birnin manchester kasar ingila inda jeremiah azu da dariel neta suka lashe lambar zinare a bangaren maza da ko mata kowannensu a tsayin mita 100 sun ba da ruwa wa gwanayen kasar turai da suka hada da Reese Pisco da kuma dina asha smith sai kuma batun kasta semenya 'yar kasar afirka ta gudu wanda sau biyu tana lashe gasar olympic kuma sau uku tana zamantowa gwana a duniya a gasar tseren mita 800 ita dai semenya ta suburbudi shugabannin wasannin afirka da cewa su matsorata ne sabida da gazawarsu na kare 'yan wasa da suke fuskantar cancanta semenya 'yar shekara 31 hukumar guje-guje ta duniya ta haramta mata shiga gasar tseren mita 800 bisa dokar da aka gabatar a shekara ta 2019 game da batun girman yanayin halittar dan adam ana bukatar da sassauto da haɓakar yanayin 'yan wasan guje-guje da za su fafata a tseren mita 400 da kuma 1,500 da wannan rahoto na simenya na kawo ga ƙarshen takaitattun labaran wannan mako abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma ga labarai a takaice takaice dai amurka ta kare matakin da ta dauka na farfado da hulɗar diflomasiya da shugabannin taliban na afghanistan tana mai cewa mayar da kasar saniyar ware ba zai iya taimakawa washington cimma manufofinta a can ba wakili na musamman kan afghanistan thomas west ne ke jagorantar tawagar amurka a tattaunawar farko da za ta yi da manyan wakilan taliban cikin sama da watanni uku a doha na qatar gwamnatin amurka ta dakatar da tattaunawa a cikin watan maris lokacin da kungiyar masu tsatsauran ra'ayin islama ta yanke shawarar ba zato ba tsammani ta hana dukkan 'yan matan afghanistan komawa karatun sakandare 'yan majalisar dokokin isra'ila sun kada kuri'a a yau alhamis don rusa majalisar dokokin kasar lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da ta shafe shekara guda tare da tura ƙasar zuwa zaɓe na biyar cikin ƙasar shekaru hudu Prime Minister Naftali Bennett zai sauka daga mukaminsa inda zai mika shi ga ministan harkokin wajen kasar Yaron Lapid wato abokin aikinsa wajen kafa kawancen jam'iyyu masu ra'ayi daban-daban da suka balle. adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani lamari na safarar mutane a jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka ya kai 53 bayan da ƙarin wasu mutane biyu suka mutu a ranar laraba an fara gano gawarwakin bakin haure 46 a cikin wata tirela ne da aka yi watsi da ita a ranar litinin a san antonio hukumomi sun ce zafin da ke cikin motar ya haura zuwa ma'aunin celsius 39 kuma babu alamun ruwa ko na'urar sanyaya wuri ko hanyar samun shakar iska a cikin motar. To sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.